Allah barakatu yau kwanan watan mu na musulunci 23 ga watan jumada al'ula hijira 1444 wanda ya daidai da 17 ga watan sha 2022 a wannan masallaci mai albarka na umar faruk da ke ɗalla da nasiri inda muke karatun littafin bulugul maram min adillatul ahkam na ibn hajar al-asqalani al-hafiz rahimahullah mun shiga kitab na biyu inda mun karanta babu lokutan sallah babu mawaki sai babu na biyu shine babu shuruɗi sala babin da ke bayani game da sharuɗan sallah <clears throat> babin sharuɗan sallah su sharuɗan sallah ko sharuɗan ibada su ne sharuɗan da ba su shafi cikin ibada ba <clears throat> suna wajen ibada ne sai mutum ya gama cika su sannan ma ya zo ya ce zai ibada na fata mun gane ba farillan sallah ba ne ba sunani ba ne ba mustahabbai ba ba masu bata ta ba kaza ba kaza ba <clears throat> a'a ba za ma ka zo ka fara sallah ba sai ka cika sharuɗa kamar makaranta ce mutum zai shiga sai ya sai fom ya cike sharuɗan makaranta ɗin ya sa hannun sannan a cikin an yadda shigo ko ba ka ba to da aka sharɗan sallah kada mutum ya rika rikicewa farallan sallah daban sharɗan sallah daban sharaɗi a wajen sallah yake ba a ma shigo ba farallai kuma su ne rukunai a cikin sallah suke misali al-islam musulunci sharaɗi ne ba za ma ke sallah ba sai karfa musulmi a tamyizu tantancewa ko shekarun tantancewa akalla suna cewa daga shekara bakwai zuwa sama in mutum bai kai shekara bakwai ba in yi sallah ko ya azumi ko wata ibada ba za a ce ba ta karɓi ba amma aikin hajji da umara su ne waɗanda ake ganin in yaro ƙarami ya yi sun inganta sai dai sanda ya balaga zai yi hijjatul islam aikin hajji na musulunci amma sauran sai dai kawai za a yi don koya masa tarbiyya ko da ya zo masallaci yana wasa kar a damu sai dai a rika cewa ya yi kokari ya shigo sahu ya daina wasa amma kar a dace shi kar a yi kaza da sauransu amma ya kai shekara bakwai zai iya tantance tsakanin dubu ɗaya da naira biyar ko in ka aike shi da kuɗi sayo min a shana ta naira ashirin an ba shi naira hamsin zai iya kawo canjin naira talatin da wani yana da tambayi ba ana nufin wai tallata waje ba a kanta ba ma'ana dai akalla mutum yana da tambayi sannan sai al'akal misali hankali mahaukaci ba zai yi sallah ba sharaɗi ne sai mai hankali shi sa ba a sa baligi ba kawai mizi sannan kuma misali na hudu tsarki abiyar da za a baka da tsarki ka zo sallah sai ka zama mai tsarki sannan tsarkin guri tsarkin jiki shine tsaharatul habasi bayan tsaharatul hadisi sai kuma misali kuma sitirce al'aura fitar al'aura in mutum ya zo ya yi sallah da ya sitirce al'aurar shi ba sai a ce sallah ba ce ba ko me kinta sai dai in ya rasa yadda zai ko ya gaza ko ya kasa ko ba shi da shi to sai a yadda Allah ta'ala ya kaddara mashi la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha sai misali fuskantar alƙibla duk wanda ya sallah ko me kinta in bai kalli ƙibla ba ko jihar da aljibla take ba to shi ba ce ba ma'ana kenan kallon aljibla sharaɗi ne da irin wannan su ake kira rukunan a sharuɗan sallah haka kuma misali akwai da wakti shigar lokaci idan mutum yanzu yanzu ya sallar isha sai a ce ba sai ba komai canta sai lokaci ya yi in yi sallah asuba ba ce ba sai lokaci ya yi waɗannan su ake kira sharuɗan sallah kaga duk ba sa cikin sallah ɗin a waje suke sai ka kammala su lokaci ya yi e eh ya yi kana da tsarki e ina da tsarki kuma dama kai musulmi ne ka kalla alƙibla ka sitirta al'aura sai na ka zo kai wannan sallah sai a ce to ka cika sharuɗan sallah ma'ana sharaɗin da za ka zo ma ka tsaya ma a gaban Allah ka sallah ɗin waɗannan hadisan kusan duk hadisan za su yi magana ne akan waɗannan sharuɗa da muka faɗa aƙalla guda bakwai ko takwas to me sharaɗi a larabci an sharaɗi a sharɗo a larabci a hausa ana nufin al'alama alama alama kamar da Allah ke cewa laƙadin ja'a a sharatuha ai alamatuha a sharatu sa'a bi ma'ana alamatuha a sharku al'alama lokacin amma a shari'a ga wanda ya karanta usulin fikihi a san akwai ahkamu shar'iyya التكاليفية أحكام الشرعية الودائية أحكام الشرعية الودائية معرفة akwai الشرعية akwai العملية أقوى الودائية ma'ana waɗansu abubuwa da shari'a ta ajiye don ya zama alama da za a gane ibadan nan ta inganta ko bata inganta ba shi ne ta ce kamar siha kamar sharaɗi da sauransu duk yana daga cikin alamomi da shari'a ta ajiye don gane ibada ta yi ko ba ba to sanin irin waɗannan sharuɗa da sanin ingancin sallah suna daga cikin alhakamu a shar'iyya alwada'iyya to mai a sharɗu ma yalzam min adamihi al'adam wala yalzam min wujudihi wujudin wala adamun da zafihi wannan abu da malamin usulun zikin kenan ma yalzam min adamihi al'adam wala yalzam min wujudihi wujudin wala adamun da zafihi a takaice dai sharaɗi shine abinda in babu shi ba a tuka shi ba ibadar ma ba komai kyanta ma ba ta ma samu ba ba a ma yi ta ba ba a yi ta ba to shi sa za a magana ko waɗannan sharuɗa guda bakwai ko guda takwas ko ma tara da akalla abin da muka ambata mun ambaci kamar tara mun ce al-islam at-tamyizu al-aqlu at-tahara min al-hadath at-tahara min al-khabath biyar kenan دخول الوقت وتوشي قال له كسي ستر الأورة استقبال الكبلة كلم الكبلة ولنا أقل شكر سينا وشرطاني لكسكين شرطا الذي تسلى تسامك القوة حديثي نفركو عن علي بن الطلق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فساء أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتودى وليؤيد الصلاة رواه الخمسة وصححه ابن شبان حديث يا رولك علي بن طلب الله تعالى جاء قريش في النبي صلى الله عليه وسلم ياتي idza fasa idan ɗayanku ya yi hutu mana ya yi tusa lafazin alfasa mun fasara shi a baya da aka tambayi abu huraira abu huraira ya rawaito hadisi annabi na cewa allah baya karɓar sallar ɗayanku idan ya hadisi hasi ya alwala inna allah la yaqbalu salata ahadikum idza ahadatha hatta yatawadda ta ka ce man hadasa ya ba hurera abu hurera to mai hadasin sai ce fasa'un audura'un fasa'un shine a lokacin larabci rihi wanda ba shi da sauti duratun rihi wanda ke da sauti na fata mun gari ta wancan alfasa'u sai zanto suna ne wannan kuma fi'ili ne alfasa ya alugar larabci ya ake gane isar ya ake gane wannan nem ne suna ne sai ce akwai shigan Al, idan Al lamun ta ma'arifa lamun shamsiya ko kamariya ta shiga cikin kalima haza dalilin ala anna hadhihi kalima misali kitab al-kitabu wannan nem ne suna ne na bifa tanwini na ga kalma tana karewa da faduwar wasula kitabun qalamun daftarun da ta haɓa isu wannan suna ne alama ta uku shine jarra in aga kalma na ɗaukar kasara jarra a ce minar kitab ma'ana harafin jarra mai shiga minar masjidi ilallahi minar sama'i ta ce wannan kalma isin ce amma in fi'ili ne ba zai ɗauki waɗannan alamomin ba fi'ili idan ka ce zahaba zahaba kharaja dakhala fataha yi mata jarra ka ce min zahaba ko min zahabi ko ka ce al zahaba ka ba zai ɗauka ba ko zahabun ko zahabin duk ba zai ɗauka ba da aka wani alama ce ta ake gane wannan kalmar suna ce a waɗannan alamomi guda to da haka alfasa'u ne asalin kalma to haka ce fasa ya yi rihi idan fasa idan ɗayanku ya yi rihi fi salati a sallah wannan mai yake nuna yake nan ya rasa wani sharaɗi daga cikin sharaɗin sallah da muka faɗa shi ne a tsahara min al tsarki daga hadasi shine rashin alwala ta tabbata hadasi shine abin da ya fita daga cikin dan adam yana dubur abul to idan hadasi ya samu sharadin sallah ya kufi babu barki kenan sallah ba ke ba shine abin da hadisi yake so nuna in ɗayan ku yayi rihi a sallah sare kawai ya katse ya juya ya tafi wal ya tawatta ya alwala wannan lamun lamun amur wal ya yaje ya ya yi alwala wal yu'id sala yaje kuma ya ran sallar da yayi ma'ana ya gino ta daga farko kenan sabanin wani hadisi da iti da mun karanta hadisin Aisha wanda bai inganta ba wanda mun kace mu Imam Malik ma ya rawaito idan ɗayan ku yayi amai ko yayi hago ko yayi kaza ko yayi mazi aka ce ya je ya wanke ya yi alwale ya yi gini a kan sallaci dama wata hadisi bai inganta ba wani yabni ala salati to wannan kenan shine ya inganta cewa sai ya sake alwala kuma ya rama sallah mana ko da a rasa karshe ce sai alwala ta warware to sharaɗin sallah ya rushe na rashin tsarki dole sai ya gama sallah tun daga farko har ƙarshe cikin tsarki sannan sallah shi ta farko رواه الخمسة وسهاه ابن هبان وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائد إلا بخمار كاجا أنا حائد كاجا من سامي تنوين يكتس وانا نعمي نعمي خمار من سامي تنوين وانا نعمي سوناني na fata an gari. la ya ƙabalin lahu salata ahadikun ko a salata ha'idin allah baya karɓar sallar ha'idi mai al'ada illa bi khimarin sai da benjimeman mayafi to kuma sai mai al'ada malamai suka ce abin da ce nufi shine ba ana nufin wadda take al'ada a lokacin ba a wadda ta balaga ta isa yin al'ada ha'is wadda ta isa yin al'ada shekarunta ya kai sai al'ada Allah ba zai karbi sallarta ba illa bi khimar sai da khimar ce ha'idu ba a masa sini a ce ha'idatu duk da wasu suna yi sai masa jam'i ha'idatu من الآلة خائدات ما سوء الآلة هذا على غير القياس أما خائد كني أسألي إذن جواه من رأسي جمع خائد ما سوء الآلة من جمع على ربك إيه؟ لا خائدون أي جمع المذكر السالم خيادو خيادو كو حيّد حيّد حيّد ما سوء الآلة وليختزلن الخيد المسلح النبي يتي ما سأل هذا سيس جيني لشنسو إلى ذا أي سلا إن سيدة فيل الإيري أم أبيا أمرنا أن نخرج الأواتف أن أمرت من مبجي سلا إلي لأما تاد زوات الخدور ستي والخيد ده ما سأل هذا سيدن جمع خائد أما إذا أني تسمية إن بيتا أنت خائدته sai a ce a matsayin jam'ul mu'annas as-salim sun ce babu laifi to abin da yasa ba a yi mishi ta'un kamar hamil mai ciki ana nufin hamil mata mai ciki da suka ce da abin da namiji zai yi to ba sai an sawa mace alama ta ta alisi ba kawai hamil mace mai ciki don babu ma'ana ba namiji hamil ba tana ce hamilatu da wannan shi ma ha'id kawai na ɗauka kawai ha'id to namiji baya haida sai a ce kawai mace mai al'ada to in dai mace ta ita ce al'ada Allah ba zai karbi sallata ba sai da himar ana gane mace ta zama mukallafa ta balaga ta hanyoyi gudana na farko al'ada idan kuma shekarun al'ada ta yi ba ta yi ba amma ta kai shekara sha biyar to ita ma ta kai matsayin alhaidu ko da ba ta al'ada allah ba zai karbi sallarta ba illa bi khimar ma'ana shekara sha biyar ko namiji ko mace wani ya zama mukallaf wanda shari'a ta hukunci ya zama balir sannan mace in sai al'ada ko daga shekara goma ne ko ƙasa da haka to ta zama mukallafa sai kuma sha'arul ana in yi gashin gaba mace ko namiji saboda hadisin da annabi sallallahu alaihi ya yanke hukunci hadisin sa'ad bin mu'az da ya yanke hukunci akan mutanen wato banu quraiza ya rasulullah wanda ya balaga cikin su a yanke masa hukuncin kisa ya za a gane aka ce duk wanda ya yi gashin gaba a duba ba hukuncin ta kenan tun da sun ta amanar Allah da nuna waɗannan alamomi guda uku kenan da ake ganewa sai ta hanyar mafarki idan mutum ya yi mafarkin aljima to shi ma sai a ce hata idan balagar wato min idan balaga atfalu minkum hulum isa fi mafarki to Allah ba zai karbi sallar yarinyar da ta isa fi al'ada ba illa bi khimar to idan ba ta kai al'ada ba ba in ta yi sallah ba ta gama sitirce gurin da ya kamata ta sitirce ba ma'ana kafarta ta fito halinta ya fito wani bangare na gashin kanta kila ya fito yarinya ce sai ce Allah zai karbi sallarta shi ne a zahirin magana amma duk yarinya da ta girma sai ta fi al'ada to Allah ba zai karbi sallarta ba sai ta rufe dukkanin jikinta banda kun fuskarta da tafukan hannayenta wannan ba wajibi bane ta rufe a sallar a wajen sallah ne aka yi saɓani wasu ka ce dole sai ta rufe kamar malaman saudiya wasu ka ce a ba wajibi ba ne kama albani yana cewa rufe fuska ba wajibi ba ne amma in ta rufe ɗin shi ya fi yace ina sa mata na da yara na ka rufe fuska sai ne ba amma ba na cewa haramun ne in mace ke ba saboda yana da dalilai da ya kawo wajen hadisai ashirin a cikin littafin sarki albabul mar'atul muslima da yake ganin cewa ya halatta mace ta buɗe fuska ta fito titi ta tafi a haka Inda ya ta ko ina amma ba za a ce ta saba Allah to kuma malaman Saudiya suka ta ta ma yi kaba'ira ta ma yi babban sabo to har yanzu ba su yadda ba shi sa zai wahala mace esta ud kaga fuskarta ko da fata wasu bin ba amma a sallah dai kuma an yi ittifaki wace za ta fito da fuska da tafin hannu ta sallah amma kafa gaskiya magana wajibi ne a rufe don za mu zo hadisi akan haka kenan mace ta al'aura ce banda tafin fuska da tafin hannu har kafa ta fi ta rufe a ke yana daga cikin kuskure ko ganganci kuskure ko ganganci shi za ka gama ce ta sa ƙananan kaya ta tafi aiki ko wani guri sai ta sa hijabin a cikin jaka sai in za ta yi sallah sai ta ɗauko sai ta yi sallah wai don sallar ta karɓo in ta gama yi ta ninke hijabin sai ta sa a cikin jaka ta ci gaba da harkoki sai lokacin wata sallar yayi sai ta ɗauko ashe ta yadda ta gamsu cewa shigar da ta yi ɗazu ba daidai ba ne ta yin sallah ita ce daidai to wannan ta yin sallah ɗin ita ce ake so in za ki fita a matsayin ki na babbar yarinya ko matar aure wa za ki burge a waje kina da miji kuma kishi ne ki ta kanki ki mutunta kanki ko da yaushe gurin aiki ne karatu kika je wa'azi kika je ba wani nan makarantar lati ne nan makaranta ce nan gurin aiki ne nan na je ne biki duk ɗaya ne ko ba haka ba Allah ya ce wa karna fi kunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatul kar ku yi fita irin ta jahilan mutane da na farko to da aka duk shigar da za ta iya fita da ita to za ta yi sallah da ita ta rufe ko ina to asalin khimar shine abin da ake rufe kai da shi an fadi ana ta muke khimar a lugar larabci sannan katon hijabi idan an sa dirku wato doguwar riga kuma a samu katon hijabi a sa ko katon mayafi ya lullube kuma jikinta to ne shine khimar wanda zai zama to daga ainihin kai alkhimar ma yugaddi ra'saha abinda zai rufe kansa kuma ya shimfido jikinta na fata an gani jami'ta shine kumur wal yadridna bi khumurihinna ala juyubihinna Allah ya ce bayan sun sa dogayen rigunan su kuma su dora mayafansu hijabansu a kai shine waliya jaribna su buga bi kumurihinna ala hinna bayan an sa rigar kuma a dora hijabi wala yi yubdina zinatahunna illa ma zahara ha kasu yadda su fitar da kwalliyar illa ma zahara ha sai abin da ya bayyana daga ciki wasu ka ce tafin fuska da tafin hannu wasu ka ce a'a abin da iska ta fayi ba tare da ta sani ba tana tafiya sai kafarta ta buɗe to wannan lalura ce sai a ce ta yi mata tarbi Allah ya mata uzuri saboda iska ce baya da zafi na fata mun gani. to Allah ba zai karbi sallar ta ba illa bi khimar wadda ta yi al'ada sai da khimar kaga ana magana kenan al aura kan abin da muka faɗa sitir ta al'aura wajibi ne wajen karɓuwar sallah to da masu fita da ɗan mayafi kaddara suna cikin laifin da haramun ɗin to in lokacin sallah kuma ya za su sun je unguwa haka za su yi da ɗan mayar da hannunsa a waje jikinsa a waje kasa kuma ba a rufe ba kaga akwai matsala to da kamata su ji tsoron allah da ake sa su rufe jikinsu mutunci ne mutuntawa ce duk abin da kaga ana ɓoye shi to yana da daraja ne shi sa kuɗin ka kake sa shi nan ciki ba ka lullika shi a jiki kana yawo da shi to da yana da daraja wannan yasa واجبي ما تاتقل أدوانا رواه الخمسة إلا النسائي وسهاه ابن خزيمة على ما يجي أن نبال النسائي ترويته الإمام ابن خزيمة يا إنجل تهديده وعن جابري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الثوب واسعا فالتحف به يعني في السلام ولمسلم فخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاتزر به متفق عليه wannan hadisi asali ya faru ne kamar da mun karanta cikin sahihul bukhari wasu baki ne suka zo gurin jabir dan abdullahi jabiru ibn abdullah a lokacin ya manyanta ya girma har ma kusan ya bai gani da suka yi masa tambayoyi bayan sun gama tambayoyi a lokacin kayan da yake jikinsa yana zaune a sauran gidansa tufafi ɗaya ne mai ma'ana tufafi ɗaya galiban mutanen da suna ɗaura zani ne shi ake kira izar al'izar kamar yadda kake shiga aikin hajji ko umara sai mayafi shi ake kira rida wanda mutum zai shimfiɗa a gadon bayansa sannan sai ya saba tsakaninsu wannan ɓangaren ya sharko shi dama wannan ɓangaren ya sharko shi hagu na fata an gani ƙasa kuma ya saka izar ya rufe kafaɗinsa kansa da wato fuskarsa ce a waje Wannan shi ne mafi karancin shigar da ake so namiji ya yi idan zai yi sannan tufafi biyu na fata mun gane idan kuma tufafi guda ɗaya ne da kifa ma'ana zani ɗaya ne ba shi da zani biyu ballantana ya ɗaura ɗaya ya shimfada ɗaya a jikinsa sai guda ɗaya to in guda ɗaya ne sai jabiru ya ce in yana da faɗi ƙato ne ƙaton mayafi mutum yake da shi to ya yi hafi da shi shi shine ya lullufe jikinsa gaba ɗaya tun da zai sauko masa har kafarsa mana har wajen gwiwarsa iya ta tufafinsa kenan sawa'un yana da gajeren wando ba shi da gajeren wando iya zaninsa kwaya ɗaya mallaka to ya lullufe daga kafaɗarsa zuwa kafafuwarsa idan zai isa in kana wasi'a na fata mun gani wannan ya cin sai bukari shi kansa jabiru sai ya mutu sallah ma summa ammana fi saubil wahidi sai mana sallah da tufafi daya ana irin wannan shigar yayi al-iltihas sai mana sallah idan kuma zanin ba shi da tsayi in ka ce za ka shimfiɗa ita a sama to lallai ba zai sauko ya rufe ƙasa da mazaunan mutum ba to ya zai sai mai da shi zani sai ka ɗaura zani ka rufe iya daga cibiyarka zuwa abin da ya sauwaka a ƙasa sai ka yi sallah da shi saman ba sai ka rufe ba tun da babu ta nan aka gane cewa al'auren namiji in ya rufe daga cibiya zuwa gwiwa zai iya yin sallah in babu amma in akwai wasu malamai suka ce wajibi ne saboda annabi ya ce kada ɗayan ku yi sallah wa laisa ala atiqihi min hukai ba komai a kafaɗarsa Ba mu lokacin hadisi ɗin wasu ka ce mustahabi ne wasu ka ce wajibi ne to a imamu muslim sai jabir ya ce fa in kana thawbu wasi'an fa na baina tarafayhi in zanen kwaya ɗaya ne kuma yana da yalwa bai sai ka da shi a gadon bayan ka sai ka rinrike jafa kamar da mata take yi ka saba tsakanin gefe da gefen sa ɗaya a dama ɗaya da hagu ka hannun hannunka yana ciki kenan saboda lalura an hana asali abin da ake kira istimalus samma istimalus samma shi ma zo cikin hadisin bukari da muslim annabi ya hana mutum ya rufe hannunsa baki ɗaya da jikinsa ya rufe da mayafi salla a haka shine istimalu samma sai dai in yana da wani izari a ciki haka ko da riga ce da kai irin kamar shata haka ko ainihin wato ko mai buɗaɗɗiya ne ko irin wadda take wacce kenan eh ko da ko da jacket ce to karka ce za ka shigar da hannayenka ka cire hannun ka shigar da jiki ko ka ɗora ta a sama duk wannan annabi ya hana hadisi ne sahihi to amma idan tufafin kwaya ɗaya ne sai ka ce lalura sai ka ce fa bai na tsarafai sai ka yayya sa kai sallah a haka inda yana da tsayi to amma wani kana da yi kansa in kuntatacce ne zanin ta zirbi to ɗaura shi daga cibiya zuwa ƙasar ka haƙura da faɗa ɗin sai ka yi sallah a haka na fata mun gane wani a matsayin namiji kenan shi ne yake cewa jajiri ya ce annabi sallallahu alaihi salama ya ce idan ka na saubu wasi'an in zani an saubu ana ana nufin guda ɗaya idan zani mai faɗi ne da shi, to lullubu da shi daga sama zuwa ƙasa ya ne fi ana nufin a sallah ولمسلم كما يتي فخالف بين طرفيه ساقا تكامن جيفي لجيفن سكيافا كدام دفقو سين خالف بين طرفيه وإن كان ضيقا إن كنت تتيني قرمين فا فاستذر به أولاتي كي إذاري بشي كي ذني متفق عليه ولهما هروا يولد البخاري ومسلم من حديث ابي هريره hadisin abu huraira radiyallahu anhu la yusalli nan lamun din sai ta zama la la ta nahiya ko nafiya idan ta zama nahiya to ya din nan ba za a rubuta ta ba sai ran to la yusalli a cire wannan ya din ta zama nahiya idan nafiya kuma za a tabbatar da ya din la fi wahidi akwai wanda suka rawaito babu ya'un din akwai wanda suka rawaito kuma da ya'un din kamar wannan to idan da ya'un ne la yusalli ta zama nafiya ma'anar shi shine la yusalli ahadukum ɗayan ku ba zai yi sallah ba hazi nafiya la yusalli ahadukum kada ɗayan ku yi sallah hazi nafiya kada ɗayan ku yi sallah bi thawbil wahidi da tufafi ɗaya kamar wancan da muka faɗa da tufafi ɗaya iya zani kawai ko iya wando kawai laisa ala asibihi min hushai babu komai a kafaɗarsa wannan kaga hadisin ya hana sawa'un kada yayyace sawa'un cewa ɗayan ku baya yin sallah ko bai kamata yin sallah ba duka dai yana nuna na ne hani ne aka yi to shin hani ne na haranci ko ku hani ne na tarzihi idan haɗi ne na haramci kenan idan mutum yana da kayan sai ya yi da wando kawai ko da zani kawai sai a fi sallar shi ba ba bai rufe kafaɗarsa da cikinsa ba idan kuma hani ne na tanzihi ya yi makaruhi ne matuƙar akwai kayan to bai halarta ba sai ya sa riga ko dai abin da zai rufe kafaɗar shi wannan ana nufin a sallah kenan al'auran namiji a sallah sai a ce daga kafaɗa zuwa ainihin gwiwar hannu a sallah in a wajen sallah ne daga cibiyarsa zuwa zuwa gwiwa a wajen sallah ma'ana in ba sallah zai ba to babu laifi idan yi haka sai a ce bai ya rufe al'aure don annabi sai al-fakhizu awra sinya al'aura sinya al'aura al-fakhizu sun sinya al'aura sai ya rufe ta ko a sallah ko ba a sallah ba to kaga dai waɗannan hadisai suna nuna abin da muka faɗa na biyu shi ne sitirin aura an yi maganar tsarki an yi maganar sai al'aura cikin wa'annan hadisai to ga wani an ummi salama rabi radiyallahu anha annaha sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam atusalli al-mar'atu fi dir'in wa khimarin bighayri izar Bata za ta iya yin sallah ka kalli tambayar da kyau mun yi magana kima shine abin rufe kai zuwa ya rufe haka ne ko mun yi maganar iza shine zani ko ka fassara shi da ainihin wato siket misali mai tsayi wanda dai aka ɗaura ko fasari irin wanda muka sani na dan wannan dai za ta mishi iza sannan kuma ga riga doguwa to galiban mace in za ta yi sallah ana bukatar ta samu wani abuwa guda uku farko ta ɗaura zani na biyu ta sa doguwar riga ita ce dir'u rigar mace kamisar mar'a musamman dir'u dir'u akwai dir'ul harbi wato ke ta yaƙi riga to wannan ne mata kaidi ne in ana so a bambanta ta a ce dir'un min hadidi dir'un min hadid wannan rigar yaki kenan riga ce kamar hular kurunce ainihin ta karfe da migfar shi ma hular kwano ce annabi ya sa ta migfar saboda gudun harbi zai zo ya shiga fatahu ka sai da ya sa migfar kada ya masa harbi daga nesa duk gurin da ce da hatsari sai da annabi ya kare kar a ta fi daga nesa wani matsi to wannan ita ce dir'u dir'un min hadis rigar yayi amma aka ce dir'u kawai sai a ce kamisul mar'a rigar mace dogon riga da mace take sa ita ce dir'u na fata mun gani to shi kenan sai ban so mace ba ta daura zani ba ba ta da wani suke ba ta ma da koda on da wuya misali amma tana da dogon riga tana da mayafi hijabi da ta sa amma a can ƙasa ba ta da wani wanda wuya za ta iya yin sallar haka na fata mun gane tambayar da sai kenan ba izari ba wani wanda wuya a ƙasa amma tana da doguwar riga tana da katon hijabi za ta iya sallah a haka a tusallin mar'atu fi dir'in wa khimar bi ghair izar qala sayyid idza kana dir'u sadigan sharati in rigar doguwa ce yugatsi zuhura qadamaiha ya rufe har bayan kafarta ta sa doguwar riga mai rufe kafa kafarta ta ruhu nan sai sai sallarta ga doguwar riga ta sa kuma dama kila tana da kauri ga hijabi ta sake bulbulawa a ƙasa, to wannan za ta iya yin sallah to kwatan-kwatan haka misali kaddara namiji ne ya saka jallabiya mai kauri ko ba komai a jikinsa sai wannan jallabiya zai iya yin sallah haka zai iya yi Ma'ana ba sharaɗi ba ne sai da wando sai da sada. doguwar riga sai haka a jikinsa to sai a ce ya cikirta al'aurarsa yanzu wannan riga ko ɗaya za ta ɗauki matsayin rida da iza kamar ya sa maya shi ne kamar ya saka zani ne ya ɗaura ko kamar ya sa riga da wando ne matuƙar ba shara shara ba ce ko ba ta matse jikinsa ba tana da kauri zai iya yin sallah tana kuma yana da koda gajeren wando ne misali sai sai akhrajahu guda dawud wa sahaha al wa qabahu wasu malamin sun rauna na hadisin amma wasu sun inganta suka ce sai dai abin da yafi inganci ne mawqufi ne ba a matsayin marfufi zuwa ga annabi ba amma wasu sun ce tun da dai tambayar sai daga ummu salama wato a cikin isnadin ne akwai wata mata majahula shi ne yasa suka raunana hadisi din amma dai suka ce hakikatan hadisin mawqufi ne shine wa sahaha al wa kafahu wasu malaman sun inganta cewa dai mawqufi ne ma'ana fatawa ce ta sahabi ita ummu salama ɗaya wannan dai duka ana maganar fitar ce al'aura وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة عامر بن ربيعة ce wata rana muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wani dare mai tsananin duhu wato irin wanda an yi ruwa an ɗauke cikin dare babu wani fitila ba komai kuma ga sauran hadiri mai duhu a sama kaga dole gari ya ƙara duhu ba wani farin wata ba komai fa askalat alaina alqibla sai alqibla ta zame mana matsala ta zame mana mushkila muka kasa gane ina ne alqibla ina ne gabar ina ne yamma ya za a yi makanin alqibla fa sallaina sai muka sallar haka falamma matsala fi sham da gari ya waye rana ta fito na hannu kwatsam sai muka ga mu dinnan sallaina ila ghairil qibla mun yi sallah ne a ce ba alƙibla muke kallo ba kaga an rasa wani sharaɗi daga cikin sharaɗin da muka faɗa cewa kallon alƙibla sharaɗi ne na sallah na zalak sai ubangiji ta ala ya saukar da fa aina ma tuwallo fa samma wajhullah duk inda kuka fuskanta akwai fuskar Allah a gurin ma'ana akwai yadda Allah ma a gurin game da suke fassarawa duk inda kuka yi sallar ta yi saboda wannan matsala waɗansu malamai shi ma sun raunana hadisi din kamar yadda nan kaji a hutun turmuzi wadda asafu kuma ya raunana shi shi ma a cikin isnadinsa an samu wani mutum wanda ake kira ash'as ibn sa'ad as-samman malamai suka ce shi ya janyo raunin kuma saboda suna ganin asalin wannan aya din ta sauka ne ba a kan wannan sababi ba ta sauka ne a kan sallar da annabi yake kan taguwa ko jaki ko doki duk inda ya fuskanta inda ya zo tsaya kan dokinsa ko jakinsa ya kalla alƙibla yana kai ya ce allahu akbar sai ya kada jakinsa ya kama tafiya duk inda ya yi zai ci gaba da sallar shi musamman nafila ake magana ya kace ce aifa aina ma wadu fa sama wata to a kan irin wannan sallah take magana to mu kaddara wannan hadisin ya inganta ko ma bai inganta ba ya tabbata kuma cikin hadisi din abin da yake shahidi yake tabbatar da wannan mas'ala to idan mutum yi sallah a matsayinsa ko na bako ko da da rana ne sai da ya gama sai ka sai ba nan ne alƙibla ba ya ce sallar shi ta shi ma akwai hadisi wanda albani ya nakalto shi a cikin sifatun salam waɗansu sahabbai suka yi tafiya su ma a daji sai ɗaya ce nan ne alƙibla ɗayan ya ce a'a nan ne ɗayan ya ce a'a nan ne duk ba su tanci ma alƙibla ba kowa yana ganin nan ne wannan ya sani kuma nan nake gani sai kowa bai bi kowa sallah sai ce to kowa ya sallah inda ya gana ma da suka wayi gari su ma sai suka ga duk ba su tanka ba a sai alƙibla sun kauce mata suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi bai ce su sake sallah ba ma'ana ya nuna in ka gama sallar shi kenan in kuma kana cikin yi sai ka juya kamar da za mu ga hadisin bara dan ahadi yana cikin sahih bukhari da hadisin abdullahi bin umar cewa wani mutum ya zo ya samu mutanen Uba, suna sallah ashe an juya kila bai sani ba sai yake musu magana kai jiya an saukar da aya an juya alƙibla ya ta koma ka'aba ku daina kallon baitul maqdis Ko da aka kai suka yi yuton da su da ba baki daya suka ci gaba da sallar ba sai sallar ta ba su ba da shi ma wannan ya halatta in ka gama sallar shi kenan ba gama ba kawai ka juya da an ce nan ya alƙibla sai mutum ya kalla kenan dai wannan yana nuna lalle kallon alƙibla idan kana kallon ta ga ka gata to wajibi ne ka kalle ta bi ainihin idan ba ka kallon ta jihar za ka kalla abinda ake ce ma jihar mu da muke zaune a nan to jihar bangaren da alƙibla mu take shine gabar shine gabar to gabar za ka kalla to gabar daidai ina karka mu yanzu ko da wannan gurin ya kaucewa santar da kake ganin an ajiye ko wata na'ura da za ta gano maka alƙibla ba matsala ba ne don annabi ya ce ma bainal mashariki wal magharibi qibla ma'ana mun kamar sai ka ce abin da ke tsakanin kudu da arewa ma'ana yanzu in ka kalli nan nan kudu nan nan nan arewa nan arewa nan kudu to duk abin da ke wannan tsakanin in dai ka kalle shi ka kalla alƙibla dan bangaren nan mu a gurin ma bangaren gabar take to ko ina ka kalla karka damu kawai sallah ta tafi ba wai sai ana aje a ɗauko na'ura a kalla an yi abubuwan na an kauce wa alƙibla to wa ɗora maka wannan ya za a yi yanzu kai ka gano alƙibla daga nan babu yadda zai yi amma daga ina jihar alƙibla take in za ku tafi daga inda rana take fitowa mu a inda muke zaune mutanen madina kuma da annabi yake magana da su su ba gabar ko yamma suke kallo ba sai ce musu ma bainal mashariqi wal magharibi qiblatuk mutanen madina kawai abin da ke tsakanin gabar da yamma in ka auna ga gabar ga yamma to ɗan tsakanin nan nasu kawai ne alƙibla ka kalli ko ina ne yayi da a jihar take na fata mun gani sama idan ga ka ga ka'aba a cikin harami wannan wajibi ne sai ka kalle sa to addinin Allah yana da sauki bai matsa wa duniya cewa dole sai an sai ina ne daidai alƙibla ba shi ta yace fa aina ma tuwallu ko kuma fawallu wujuhakum aina ma kuntum fawallu wujuhakum shatarahu shatar al-masjid al-haram wa haifu makuntun kuntum fawallu wujuhakum shatara duk inda kuke kawai a ina bangaren baitul a baitul haram yake ai mu nan a gabar yake to kalli gabar din kawai duk inda sai yi. kada mu je tare hankali Wa ana هريرة رضي radiyallahu عنه قال قال رسول sallallahu alaihi الله عليه ga ma hadisin ma bainal mashariqi wal maghrib abin da ke tsakanin gabar da yamma wato kudu da arewa dinnan daga wancan bango zuwa wancan bango duk inda kai nan kudu ne nan arewa ne to daga bangon a ce gabar maso kudu da ainihin wato nan kuma sai ce ne maso arewa duk inda ka kalla a dan wannan tsakanin ka kalla alƙibla qiblatun rawahu turmudi wa qawahu al-bukhari wa an amir bin rabi'a har wa yau daga amir din san ibn rabi'a radiyallahu anhu qala ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ni na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rajulatihi yana sallah a akan abun hawansa doki ko jaki da sauransu haifu tawajjaha bihi duk inda kai da shi gabar yamma kudu da arewa yana ci gaba da nafilas a kai yana yin raka'atul hujra a kai yana yin shafa'i da wutiri yana yin sallar dare yana yin salloli duka a kai amma idan sallar farilla ne sai ya tsaya sai ya kalli ina ne alƙibla sai ya cikin cikakkiya to muka ce wannan hukuncin kuma ya shafi wanda yake cikin jirgi shi kallon alƙibla ba wajibi bane a kansa sai wancan aya ta aiki a kansa fa aina ma tuwallu fa sama wajhullah ba zai mutum ya bar sallah lokacinsa ya wuce yana cikin jirgi saboda wai zai san inda alƙibla ta ba aka ce shi zai iya yin farilla da nafila yadda yake zaunan nan akan kujerarsa a jirgi ga wani a kusa da shi ga wani a kusa da shi ga belt din nan ya daura ko to duk da haka zai sallar shi ya zai sallar imani ne kawai da ka yana sallar kawai Allahu akbar ya karanta fatiha yi sura ya Allahu akbar ya dan sunkuyi da kansa a matsayin yayin ruku'u ya dago sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu kaza kaza ya sake dan lankwasawa gwargwadon yadda ya haura ainihin lankwasawa ta farko sai ya yi ainihin a matsayin sujjada ba sai ya sa goshinsa akan kujerar gaba ba da haka zai gama sallarsa kuma yi sallar ya yi a zahar in ma na fila zai shiga wata na wannan ya halatta ko da malamai sun ba da fatawa a kan to shi ne yace zadal Bukhari. ka ko bukhari ya tsara a tasar ruwa ya ce bi ra'asihi yomi ima'i ishara yake yi kawai da kansa walam yakum yasna'uhu amma annabi baya irin wannan sallah fil maktuba a sallar farilla me yasa yana da damar da zai tsaye da dabbar ya tsaya yi ta a kasa haka yin a mota ne kai kake tukawa za ka iya tsaye da ita ka tsaya kun sallah to in ba ka da iko fa fatakwa za ka je ko lagos ka shiga wannan doguwar mota ta kuma shi john ne yake tuka motar <laughs> ka ce john lokacin sallah ya yi yadda malam mu ba mu tsaya a nan <laughs> to ga magariba ta yi ga isa ta yi kuma kana da alwala to da haka sai ka yi sallar ka ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه أنس يسي كان إذا سافر النبي في إن يناتفيع أما طيب مسافر فأراد أن يتطوع يناسو يتطوعي استقبل بناقته القبلة سيكسكنتي القبلة لتاغوة تاسع يكلا القبلة فكبر سيكبر الله أكبر ثم صلى حيث كان وجهه حيث كان وجه ركابه فمن سي سيغبا ده صلاه دي عند ركاب اكلت فيه تذاتي فزي تي كويس نادو هو هذا وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام رواه الترمذي walahu illa wannan shi ma mun karanta kwatankwacinsa a baya al'ardu kullu ha masjidin mun karanta shi a cikin sunan tirmidhi shi ma a cikin karatu da muke na sunan tirmidhi cewa al'ardu kullu ha masjidin ƙasa dolan ƙasa duk inda ka tsinci kanka to gurin sallah ne ma'ana ya halatta a gina masallaci a gurin in akwai bukata a sallah sai ta kama ba a gurin ya halatta su sallah kadai gurin da ba za a yi sallah ba makabarta da ban ɗaki makabarta saboda dalilan cewa guri ne na binne mutane akwai yiwuwar saddu zari'a ne toshe kafa ne don kar a je ga girmama na makabarta ko a riga jin waliyai ne da bayan allah da annabawa a gurin kada a je wata ran ana roƙon allah kuma a juya a roƙi sai annabi ya hana sallah a gurin kwata-kwata makabarta ban ɗaki kuma ma'awa ce ta shaidanu duk gurin da akwai shaidanu a gurin ibn taymiya ya ce ba kuma ban ɗaki kadai ba duk gurin da ya shahara gurin barna ne a gurin kaɗe-kaɗe ne wani guri ne da an tabbatar cewa ba gurin alkhairi ba ne to bai kamata a yi sallah a gurin ba bai kamata a yi sallah kamata mutum ya janye jikinsa sai ya samu guri mai tsafta tsafta hissan wa ma'ana asalin gurin ana so ya zama mai tsarki ne buka a gurin mai tsarki a ainihin ma'ana sannan hissan shi ma gurin ya zama mai tsarki a ma'ana kai gurin ya zanto ba shi ɗanu a gurin misali kamar ma'atsinin ibil gurin da raƙuma suke zuwa su kwanta su sha ruwa an hana sallah a gurin annabi ya hana saboda mazaunin shaidanu mazaunin shaidanu ke ko da gurin yana da sarki ya hana sallah a gurin marabitul ibil ma'atinul ibil a abanul ibil na fata mun gane to da aka yi sa ban daki ba za a yi sallah a gurin ba ko da ana ganin yana da tsafta na zamani ne kaza kaza da sauransu to bai kamata ba tunda an kira shi da suna hammam ko alkhala akwai yiwuwar shedanin za su iya zama a gurin to haka makabarta rawahu turmudi wa lahu illa amma dai mun karanta cewa ba shi da wata illa babu shakka hadisan ba shi da wani matsala wa an ibn umar radiyallahu anhuma anna da nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yusalli fi sab'i mawaqit shi ma hadisin bai inganta ba annabi ya yi hani a rika yin sallah a gurare bakwai al-mazbala bola kan bola madzara kwata gurin da ake yanka dabba wal makbara makabarta wa qari'atu tariqi tsakiyar hanya inda mutane ke wucewa main road ka zo ka ce za ku tsaya tsakiyar hanya ku yi sallah a gurin wal hamma da banɗaki wa ma'asinil ibil ka gani shine gurin wato daure raƙuma inda ake zuwa ɗaure su ko gurin da suke shan ruwa suna daɗewa a gurin shaki kira ma'afin sibir wa fauka zai baitullahi ta'ala da saman ɗakin Allah wannan mai risala ya ɗauka hadisin ya inganta biyu ya faɗi sa cikin risala yake duk ba za a yi sallah ba To da kai sallah a saman ɗakin Allah to ina ka fuskanta to amma dai cikin ɗakin Allah ɗin kuma annabi ya yi sallah hadisin na cikin Bukhari da Muslim annabi ya shiga da shi da usama ciki da bilal sai ya sa sakata ya rufe abdullahi dan umar yazo zai shiga ga an sa sakata ana budewa sai annabi ya yi sallah ciki aka ce eh a ina aka ce daidai wa'annan amudai ne wa'annan ginshikan nan guda biyu a nan tsakanin annabi ya tsaya ya sallah shi ma yana zuwa sai ya kabbara ya sallah a gurin a cikin ka'aba to ya ya halatta mutum ya sallah a cikin ka'aba fila. ya halatta yi sallah a ɗakin ka'aba sama in zai yi hau amma nafila in farilla sai suka ce sako ya kalle ta wallahu ta'ala ala sai ce wa wa an abi al-ghanawi radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها رواه مسلم la tusallu ila al-qubur la manyan malamai kamar ka samu tahziru sajidi min ittikhadh al-qubur masajid nayin albani yayi dogon sharhi akan wannan hadisi din la tusallu ila da addu'a da yin sallah da kallon makabarta lokacin da za ka yi addu'a suka ce duk bai halatta ba su karanta wanka littafi ta habiru biyu ma'anar wannan shi ne. sa'ad da za ka yi sallah ta haƙiƙa karka yi sallah kana kallon kabari a gabanka ka kauce wa kabari na biyu sai dai in sallah ce misali a matsayin sallar gawa za ka yi a kai idan addu'a za ka yi shi ma nan ce alkibla kalla alkibla ɗin ka roƙa masa gafara ba kabarin za ka kalla ka juya wa alƙibla baya kuma ka fuskanci kabarin ba na fata an gane suka ce duk wannan dan kalmar as-salatu ma'anarta addu'a za ta yi zama addu'a za ta yi zama cikakkiyar sallah da ake nufi irin wannan sallah salatul maktuba duk albani ce ma'anar za ta iya ɗauka cikin wancan littafi na shi tahzirul sadis min ittikhadul quburi masajid ma'ana ana tsoratar da mai sujjada mai sallah kar ya riki makabartu da zama gudun sallah to sai ta nabi ya ce la su sallo kar sallah kar addu'a su zai iya fuskanta zai iya ɗaukar ma'ana dan a salatu ma'ana ha addu'a la su sallo ila al-qubur kar sallah kuna masu fuskantar kabari kar addu'a kuna masu fuskantar kabari wala ta su alaiha kuma kar ku zauna a kar ku zauna a kan kabari annabi ya ce wanda ya zauna a kan kabari gware ya zauna a akan gaurashin wuta lai an a dukkan ala jamra khairul lafi min an yajlisa ala kabar shi fi masa alkhairi da ya zauna a kan kabari don wulaƙanta shi ko don kaza kaza da sauran to ma'ana dai dinnan yana nuna kallon alƙibla ne asali ga musulmi daga cikin sharɗin da ake nema ba kabarin wani shi ne zai zame masa gurin alƙibla ko addu'a ba لا تسمى إلى القبور ولا تجلس عليها وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد عند ينكو يدو مسلاتي فلينظر سيدوب كسن تاكلمن سيغني فإن رأى فينا عليه أذن أو كذرا ونشك الراوي إذن يا قوة أذن أو كذرا أذن أو كذرا azan ko dai azan yake ko kazara din ma'anar su zai zama ma'ana ɗaya ma'ana azan najasa wadda ta shafi ya ta ko wani kashin ɗan adam shine azan sai ya duba takalminsa in ya taka kashin ɗan adam wata ƙazanta da za su hana shi yin sallah falyamsaha hoto ya goge wali yusalli fihi ma sai sallah da takalminsa akhrajahu abu dawud wa sahawi ibn suzaimah ana abin da ake so a nuna shi ne ɗahara ɗinta tsarki tsarki kala biyu tsarki na hadasi mun yi magana a kansa tun a hadisin farko to tsarki na guri da tsarki na tufafi ba tun da an yi magana halattun yin sallah da takalmi masallata annabi babu shimfiɗa babu tayin ba komai ya shi ne kawai da aka ma ya sa ko babu sai wasu yan gurare in ruwan sama ya zo har annabi yakan yi sujjada a ga tabo a goshinsa to duk wanda ya zo masallaci kawai da takalmansa zai shigo takalmi daidai yake da hula daidai yake da riga daidai yake da komai abin da ya sa kila kake tunanin yaushe za a shiga masallaci da takalmi kai tashe-tashen da kake ne ko kuma aina ma shiga ban ɗaki aina yi kaza wannan duk ba shine dalili ba a'a a zamanin annaba ana shiga masallaci da takalmi eh wani masallacin masallacinsa ba wanda yake cirewa shi kansa da takalman sai yake sallah Shi ne munta'ilan har wata rana ma ana sallah sai aka ga ya cire takalmansa sai ajiye jefi su ma sahabbai sai suka cire annabi ya ce naga kun cire takalma suka ce ra'ayina ka sala'ata mu ma mun ga ka cire ne sai ni jibril ne zai gaya mun akwai kasanta a jiki ma'ana akwai kashi a jiki shi ne na sirri a kan haka ne aka ce to in kana sallah sai ka tuna a rigar ka akwai na zata sai ka cire ta sai ka ci gaba da sallah da wandan tunda wandan ya rufe iya sai dai in ya zanto ba yadda za ka iya ita ce kawai to <laughs> wayan akwai singila a ciki da sauransu to abin da muke so mu ce mu gane shine annabi yayi sallah hafiya yayi sallah ba takalmi kuma yayi sallah da takalmi duk wannan ya zo cikin sifatu salati na albani abin mamakin shine abin tsoron abin mamakin wani hadisi da annabi yake cewa khaliqul yahuda su saba yahudawa fa innahum la yusalluna fi ni'alihim su ba sa sallah da takalma da sun go to sunan su yi su tiri kamar da musulmi suke yi yanzu ku ku saba musu ku rika sallah da takalma to amma duk malamai sun yi istifadin cewa tun da masallatai na zamani ya zo a haka ga kafet ansa kafin fada an yi kuma ana so a rika tsaftace masallatai kamar da muke tsaftace gidajenmu kuma shigowa da takalma na zai iya janyo kazanta zai iya janyo ƙura zai iya janyo ƙasa sai aka yi kiyasi cewa a rika cirewa tun da dai annabi ya yi sallah ba takalmin bai kamata a shigo ba inda a ce masallacin da kake irin na annabi ne alaihi salatu wassalam ko kuma ranar juma'a ce ka zo inda ba masallacin bane sanan rerayi ne babu bukatar sai ka tsire takalmi ko sallar gawa za ka yi babu bukatar sai ka tsire takalmi kawai abin da kake shakko in ka sako wani abu ne duba annabi ya ce ka katse ka gusar da shi kai sallar da ka amma za a yi tallar gawa ka cire takalmi sai a ce hada bid'a wani dalili zai sa ka cire kai ba a masallaci ba kawai a waje ne fa me yasa za ka cire takalmi za a yi sallar a zan tafi a jiki in dai za ka cire to cire rigar ka ma shi ma tufafi ne idan kuma ka taka zan tama idan wanda za ta iya goguwa a wajen tafiya annabi yake kasa da kake takawa ta zame maka babu dalilin cirewa da aka irin 'yan sanda soja 'yan agaji da suke sa kwama-kwaman su in sun zo ba sai sun cire ba sai sun sallah da shi sai in sun tabbatar akwai kazanta da yansu to da haka nan abin da yake sai nuna kenan annabi ne sai alaihi salatu wasalam in ɗayan ku ya zo masallaci falyanzur ya duba ƙasar sa fa in ra'an fina alaihi in ya ga akwai takalman azan au kazaran wata cuta ko kazanta wanda duk ana nufin dai wannan najasa falyamsahu ya goge wal yusalli fihi ya yi sallah da su a cikin su kenan akhrajahu abu dawud wa sahahu ibn qutaybah sannan ka kalla hadisin gaba kuma ya sake fito da abu ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza wa'a ahadukum al-adha in dayan ku ya tako kazanta bi khuffaihi da kuffunsa sautikinsa da takalminsa fa at-turab tsarkakuwar wannan kazantar ƙasa da yake takawa yana taka ƙasa ta tsarkace shi a karajahu abu dawud wa sahahahu ibn hibban Allah ta'ala ya samu dace za mu tsaya nan lokaci yayi insha Allah sallallahu alaihi wasallam